يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka a wannan dare da ya dace da daren ashirin da uku ga watan safar hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha tara ga watan satumba miladiya dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine darasi na ashirin da ɗaya cikin wannan littafi mai albarka muwaɓɓa wallafar al'imamu Malik ibn Anas al'asbahi al'imamu daril hijira, za mu tashi babi na goma sha shida ƙarƙashin kitabu Buhara, babi da yake cewa a sadisa ashara babi na goma sha shida. Babul wudu'u min ƙubulatin rajuli imra'atihi. Babul wudu'i babi da yake tabbatar da cewa alwala ya wajaba min ƙubulatin rajuli akan sumbantar da ɗa namiji zai yi wato kes imra'atihi da zai yi wa matarsa abinda babin yake nufi matsayin mutum yana da alwala ya rungumi matarsa ya sumbace ta ina matsayin alwalansa to abinda babin ya nufa kaman al'imamu Malik yana nufin alwalansa ya kare. Wajibi in zai wani sallah sai ya sake wani alwala kenan. Shi ne a abin da ya tafi a kai. Wannan kubula yana nufin sumbata, runguma da kuma taɓa jikin matar. Duk wannan ya shafe shi. Idan aka zo da ƙubula daban mubashara daban to ƙubula zai ɗauki sumbata kadai, Al-mubashara kuma ya ɗauki runguma, amma aka zo da kubula shi kadai, To yana nufin sumbata wato ya kis na matarsa ya rungume ta ya taɓa jikinta, duk ya shiga jiki. A malamai na mazhabobi sun rabu kashi uku dangane da abin da ya shafi mutum yana da alwaladin, ya rungumi matar ko ya sumbace ta ko ya taba ta alwalan yana nan ko baya nan kamar mazhabin al'imamu shafi'i da wasunsu suka tafi akan cewa yana da alwala idan ya rungumi matarsa ko ya sumbace ta af'an alwalan ya karye kawai da niyan sha'awa ba da niyan sha'awa ba alwalan ya karye kai tsaye wajibi sai ya sake wani alwala idan zai wani sallah masabin al'imamu malik shine kamar yadda ake gani a nan da wasunsu su ma sun tafi akan alwalan zai warware amma idan ya sumbace ka ko ya rungume ta ko ya shafe ta da nufin sha'awa inda nufin sha'awa alwalan ya warware in kuma ba da nufin sha'awa ba alwalan bai warware ba amma magana mafi inganci shine waɗanda suka tafi akan zance na uku shine ya shafa da nufin sha'awa ba da nufin sha'awa ba babu dai abin da yake a jikinsa na mani ko mazi to alwalansa yana nan shine zance mafi inganci za mu yi ƙarin bayani mun shiga babu yake cewa qala haddathani yahya an malik an ibn shihab an salim bin abdullahi an abihi abdullahi bin umara annahu kana yaqulu qublatur rajulin ra'atahu, wa jassuha biyadihi min al-mulamasati faman qabbala ha aw jassaha biyadihi fa alayhi al-wudu'u yake cewa ya haya ɗan Yahaya laifi ya bani labari shi kuma ya samo daga malamin wato Malik shi yasa an Malikin daga Malik an ibn daga Muhammad ibnu Shahab az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri shi kuma an Salim bin Abdullahi ya karɓo daga Salim ɗan Abdullahi jikan Sayyidina Umar kenan an abihi Salim kuma ya karɓo ne daga mahaifinsa waye mahaifin yace Abdullahi bin Umar mahaifin shine Abdullahi dan Umar annahu kana yaqulu lalle shi Abdullahi dan Umar ya kasance yana cewa qublatur rajuli ra'atahu, mutum ya rungumi matarsa mutum ya sumbaci matarsa wa ha biye da kuma shashafa ta da hannunsa kaga yana nufin sumba har da runguma kenan ya shashafa ta da hannunsa minal masati, na daga abin da ya shafi shafa jikinta to kaga in ka dubi wannan zahirin asari na Abdullahi dan Umar yana nufin shafa ne na sha'awa domin yace ya sumbace ta, ya tattaba ta da hannunsa minal mulamasa na abin da ya shafi tattaba shashafa abubuwa a jikinta sai ta zai ta da sha'awa kaga wurin sha'awa kenan sai ce faman qabbala mar'atahu bai ga zancen nan sai ce to duk wanda ya sumbaci matarsa ya mata irin wannan runguma aw jassaha biyadihi ko ya kamo ta da hannunsa fa alaihi alwudu'u to lalle alwala ya wajaba a kansa fa alaihi wannan ta'addi da alatin shi yake nufin wajabci kenan wajibi sai ya sake alwala in zai yi wani sallah kada ya ce ɗazu yana da alwala alwalan ya karye kaga yanzu wannan ya nuna maka daga cikin mazhaba mazhabobi akwai mazhabin abdullahi dan umar kamar yadda akwai mazhabin abdullahi dan mas'ud duk sun tafi a kan cewa in dai mutum ya shafi matarsa inda nufin sha'awa ne to alwalan ya riga ya kare tun a sahabbai aka fara samun wannan sabani din amma za mu zo mu karanto su bayanai yake cewa wa ni an malikin annahu an anna abdullahi bin mas'udin kaga abdullahi dan mas'ud kana yaqulu min qublati ar-rajuli sai ce al-wudu'u kaga nan ce ya karɓo daga maliku maliku ya yace annahu balaghahu lalle labari ya zo wa maliku me matsayin wannan asarin kaga akwai inqida'i a ciki domin maliku ai bai ga abdullahi dan mas'udin ba to kamata ya ka vice versa tsakaninsa da ibnu mas'udin waye ya jiyo a wurin ibnu mas'ud ta yadda imam malik ya jiyo a wurinsa maliku bai kawo ba wannan shi ake kira inqiba'i to kaga wannan asarin da ifi ne kenan bai inganta ba sai inqiba akwai inqiba'i a ciki akwai yankewa da haka yake cewa labari ya zo masa lalle abdullahi dan mas'udin kana ya kulu ya kasance yana cewa min qublatir rajuli dangane da abin da ya shafi sumbata ko runguma da namiji zai yi imra'atahu wa matarsa ya ce alwudu'u wajibi ya yi alwala duk da haka malamai suna sa abdullahi dan masud yana ɗaya daga cikin waɗanda suka tafi akan cewa in dai mutum ya shafi jikin mace in dai da nufin sha'awa alwalan ya warware to me yiwa inda wannan isnadin ne to kaga akwai in in kuma akwai wani isnadi da ya inganta da ba wannan isnadin ba kaga ya tabbata ko kuma ya zama akwai wasu hadisan da Abdullahi dan Mas'udin dai akan wannan fatawan yake in an shafa da nufin sha'awa alwalan ya warware shine mazhabin maliku din qala wa haddathani an malikin an ibn shahab annahu kana yaqulu min qiblati ar-rajul imra'atahu alwudu'u kaga shi ma mazhabin muhammad ibn muslim ibn shahab az-zuhri mazhabin su da maliku kenan kenan maliku ya yi mazhabin malamin sa shi ma Muhammad ibn Shahab az-Zuhri annahu kana yaqulu lalle ya kasance yana cewa min qubulatir rajul imra'atahu dangane da sumbatar namiji ga matarsa wato namiji ya sumbaci matarsa ko ya rungume ta alwudu'u ibn Shahab yace lalle lalle ya sake alwala qala nafi' nafi' maula ibn Umar kenan yantaccen bawan abin nan abdullah dan umar bala maliku maliku yace ba wai na fi'u ne ce maliku yace ba ba domin nafi'u ai yana gaba da maliku maliku ne yake ruwaya a wurinsa yanzu ana so a ka maka maganan nafi'u karka ce wa ce na fi'u ne za ka ce ka qala maliku maliku ne fa yake magana kenan maliku ne ya ce ga maganan da na fi'u ya yi na fi'u ya ce wa zalika a habu ma sami'tu ilayya wannan shine mafi soyuwar abin da na jiyo zuwa gare ni to wannan yana nufin shine masabin imamu mali mutumin da yake da alwala idan ya shafi matarsa da nufin sha'awa alwalan ya warware amma idan ba da nufin sha'awa ba kuma ya taba ta bai ji sha'awan ba to shi shikenan alwalansa yana nan amma inda nufin sha'awa to alwalan ya samu matsala to ga mai sai fiqh sunna anan yace lamsur rajulil mar'atu biduni ha'ili namiji ya shafi jikin mace ba tare da wani kyalle tsakani ba kenan yana nufin inda tufafi a jikinta ya taba ta wasu malaman sun tafi ba matsala in daga shi hannunsa sai fatan jikinta babu tufafi to kamar yana nufin alwala ya samu matsala kenan yace wannan matsalan akwai maganganu guda uku a ciki yace akwai waɗanda suka tafi akan cewa alwalan ya warware daga ciki wannan shine mazhabin Imam Shafi'i al Ibnu Ibn hazmin zahir shi ma akan haka ya tafi yan zahiriya san manya ne wa huwa qawlu ibn Mas'ud wa ibn Umar shine ma fatawan Abdullah dan Mas'ud da Abdullah dan Umar mun karanta yanzu mun gani magana na biyu suka ce alwala kai tsaye baya karyewa wannan shine mazhabin Abu Hanifa da Muhammad dan Hassan Ash-Shaybani kuma shine ra'ayin Abdullahi dan Abbas da Bawus da Hassan al-Basri da Afa kuma shine maganan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah to sai Abu Malik mai sai kyau suna sai ce wa huwa rajih wannan shine magana mafi rinjaye sai ce ra'ayi na uku suka ce yana warwarewa in ya taba ta da nufin sha'awa shine mazhabin Imamu Malik da mazhabin al-Imam Ahmad ibn Hanbal su akan haka suka tafi to shi ne wannan littafin sai ya ce abinda nake cewa yace waɗanda suka ce kai tsaye alwalan ya karye da zaran ya taba ta sun yi hujja da an da Allah ke cewa aula masumun nisa'a ko kuka shafi matanku falam ta ma an kuka nemi ruwan alwala fa ko ba a yafe ba dai fata yamma mu sai ma kun yi taimama kaga suna da hujja a ayan sannan ya inganta daga ibnu mas'ud da ibnu eh, umar lalle shafan mace ba wai jima'i bai shafe ta da nufin sha'awa alwalan ya warware yanzu muka karanta mu ba sai dai mun ga hanyar isnadin na Abdullah dan Mas'ud akwai gargada sai dai habrul umma ƙwararren malamin al'umma na cikin sahabbai Abdullahi dan Mas'ud ya saba musu akan haka sai ce almasu wallamsu wal mubashara ya jera da shafan mace da rungume ta da sumbatarta ya ce aljima'u shi jima'i walakin sai dai Allahu yukanna ma sha'a bi ma Allah na kiya kinayan abin da ya so da abin da ya so ne wato anan da Allah ce aula mastumun nisa'a waɗancan sun fassara lamastumun nisa'a kun shafi jikin mace Abdullah dan ya yace ba haka fassaran yake ba aula mastumun nisa'a yace Allah na iya amfani da almasu da allamsu da almubashara yana nufin jima'i Allah yana kinaya don haka za ga malaman fikihu suna da irin wannan kinaya din da wuya su ambaci sunan al'aura kai tsaye ko su ambaci sunan saduwan aure ko kwanciyar aure kai tsaye sai daga kinaya ake yi ko a yaren hausa ka kinaya ake a ce kwanciyan aure a ce saduwa amma a kira da kalma balo balo in ana yi sai ka ji an ce me wannan yayi bata dan ba san al'adan bahaushe ma kan haka ba da al'adan bahaushe musulunci ya yi tasiri a ciki shi yasa ka ga wasu na ta ihu kwanan nan a Kano don gwamnatin Kano ko kuma gwamnatin Najeriya ba gaba ɗaya ta yi doka a kan wannan mawaki a dogon ja akan wani waka da ya sake sa kan wasu kalmomi aka yi doka duk gidan rediyo ko gidan talabijin da suka sake sa waƙan za a rufe aka ce duk kaza duk kaza shi ma ana neman shi a kotu a kamo ta yarinya fitsararriya ko kuma ana gayyatan ta ko ta ita ma kan tsara da take sai ga musulmai ne suke ta rubutu a facebook instagram da sauransu wai za a yi wai a sa doka akan waɗannan bayan ga waƙoƙin 'yan kudu nigerian film wa yana ta yawo a arewa ba a damu da waɗancan ba wai sai namu wa musulmai ake wa haka eh wai musulmai wanda yana kishin musulunci a irin nashi tunani. na farko waɗancan baka da ikon kai yanzu a arewa ka yi doka a kai sannan kuma dama asalin fina-finan hausa su suka fi rusa tarbiyya kan fina-finan kudancin najeriya da nigerian film da american film da china film duk waɗannan ba su taka rawa wajen rugujewan tarbiyya kamar rugujewan tarbiyyan hausa fim ba da haka za ka ga a dogon da da zaran ya yi waƙa na baɗala kafin kawai yi sai ka ji har yara sun haddace amma yanzu kayan tambaye ka mawakan yan kudancin kasan nan ka sabo su wala hada ka da aiki eh, dama dama da, kaya wizi ka ga yara suna dinki wizi har a wajar yaro sunan shi wizi in ka ga wannan dinkin fa ba wai a jikin wizi ya fara a'a dan fim na Hausa ne ya sa to yanzu ya fara kwaikwayon shi ne dan wannan dan wasan Hausan ya sa in ka ga wani aski ta nan ya ga daga e zango ne in yi wani rawa ta nan ya ga daga wancan shaidanin ne duk waɗannan fina-fina zan su suka wasu ɓata tarbiyya domin za a yi drama wani zai fito a matsayin malami da gemun ƙarya har jan hadisai da ayoyi amma kai karatu kai ka san kwaba ake ja a yi ta ja ana ɓace ta jana da malamai fa a ciki har in kana hana yanka baba baya ganewa ne akwai gyaran tarbiyya kuma suka sa bin wasan kwaikwayo a koyi abin kenan da ka sai ga anan ake ba tarbiya da kai da ka samu gwamnatin ma da ta mataki ya kamata ka yi hamdala da aka sa doka akan wannan amma rashin tarbiyya da rashin sanin kan gado ga al'ummarmu sai ga ana faɗa akan wannan abu da aka yi wasu a dogon jawai ba a yi daidai ba wayya ba za a ɗau matashi akan ɗan kudu ba sai akan namu in ba a gyara maka tarbiyyan gidanka ba wani tarbiyya zai kai ba ka gani ne a cikin gidanka idan aka samu yaro mara tarbiyya in ba ka yi tsayin daka ba sai ya bata kannan to waɗannan musulman arewa da suke bata tarbiyya in ba a dau action a kansu ba ga shi ma ana ga tasirin ai karara ana ganin tasirin karar yaushe za ka ga 'yan mata za zo biki suna saka maka wani riga wai sun ga indiya ko a najeriya sun ana ba sa sawa sun kaga sun yi wani abu a draman hausa suka gani da haka hatta hoda sai ga an yi hoda an sa hoton yar dirama an sa sunanta dan me ita ma abin da kaga wacce tana yi ta yi in kaga ta ga wacce fara ta yi bleaching ita ma za ta yi duk anan ake ɗibo baɗalan fa da sauransu an gagara gane abin nan amma ita ma gwamnati ta fara an karewa da bai daɗe ba gwamnatin jihar Kano ta yi doka kar a sake yin fim na Hausa a yi fim ɗin da za a fito akwai kidnapping a ciki da garkuwa da mutane a sun gano mutane da yawa sun koyi kidnapping a ne kidnapping a wato a labarai ma fa labaran gidan rediyo fa ana ɗaukan mugun tarbiyya balle a wanda za a sa ne a kalla fa aikace practical a labarai da zaka ja rediyo kai a jarida Allah jikan Sheikh Albani Zaria yace yankan aljihu fa da aka fara sane ba a san shi ba asali a yankin Afirka wani shekara ne wani ya fara ko a Sokoto ko a Maiduguri. A Maiduguri ko yace sai jaridan gaskiya ta fi kwabo sai ta buga. Jaridan gaskiya ta kwabo watan gaba da ta tashi karwa sai da aka fito an samu jihohi uku ko ina an yi yankan aljihu. Wani ya karanta ga a ce da zan samu kuɗi. To haka za ka gani tun da aka fara drama ga yanayin kidnapping kowa samu hanyar neman kuɗi. Dama ta gumiya zai samu kuɗi ne a fin nan sai ga plan ga yadda zai yi fulan a ah, ga shi ta yadda ni ma zan faje kawai in zan yi barna ba a san ni ba ne duk a drama ake koya to dama drama harkar neman kuɗi yake yi in ya rasa kan wani topic zai to shi ko topic ɗin da tarbiyya ne to sai ya yi fa da haka sai a to ai an yi fim ɗin a ƙarshe ana ka ba a gane ƙarshen wanda yake ɗabi'a ba kyau a je a hakan shi ai wanda zai ɗau mummuna ba ruwan shi da ƙarshen ina topic ɗin Eh, abin da zai ɗauka kuma shi galibi barna za ka yi zai ce zan yi ne na samu miliyan ɗaya ni na daina daga haka zai fara sannan kuma da aka gwaye gare yanzu kuma an da ramin masu zinfin. kaza kaza kaza kaza su fa waɗancan amerika da India da najeriya kin contract suke yi fa da waɗannan su alinu su iya zangon baka sani ba kwangila ake ba su da haka sun yi ta drama sun yi ta fim sun yi ta fim ba ma kwaikwayon duk abin da suka yi sai dai yara zai je su kalla ba sa jin yaren ya ce shi ya ga faɗan an zo ya ta gwada tanis sun. ya shi ke nan gama a wasa amma sun ga ya gagara ya tasiri tracing nasu an ƙi shi ne aka wayi gari su alinuhu din nan da kake ganin musulmai an sa rigan kaza an abin nan sai je ɗauko draman indiya sai fassaro maka da hausa ta ɗebo hausa su maka wancan draman da ba ka ji yanzu ka ji ga inda za ka koya shikenan sai ka ɗauki darasin suka ga haka ma bai wadatar ba to indiyan kanshi a fara fassara sai a sai hausa indiya bai wadatar ba sun ɗauki nauyi an kawo wannan tasha na arewa 24 ka dubi yadda ya tasiri daga kafa zuwa yanzu ya shigar da mutane jahannama nawa idan da kafin tashan arewa kana da wuridinka na karatun ƙur'ani a daddare duk ran da akwai arewa wannan wallahi tam table ma a satin na aka bar maka lokacin ka mafi tsada an kwashe maka in da kana da wani sunna tv karfe kaza yanzu ya ci karo da wani draman su dole ka haƙura da wannan tashan ka je ka kunna 'ya'yanka da su ake kallo ai shekara goma ana fim ɗaya ba a je biyan ba ana kallo ana kallo kai ka tsufa su ɗan draman su tsufa amerika tana biyan su idan aka ce suna tv ta sa kati kowa zai daina kallo haka aka ta yi amma yau in wutan layin ya lalace ka duba inda ake tururuwa bakin kasuwa ana zuwa a tura waɗannan fina-finan dole dai sai an je an kalla bai taɓa ɗauke ai an tsaya a kai ne amir mai sharan wurin sai ka ji salarinsa ko komai daban ne na musamman ne za ka ga 'yan diraman da suka zama ma'aikata a wurin sun ma fi samun kuɗi a kan fim ne eh? eh, dama duka daga cikin sharrin shigowar NGO kenan dama yawa duka da komai za ka ga sunan kai satin wannan suka ɗauki nauyin abun ga salarin kowa in ka ji salarin masu yawa ne duka dama kwangila ne ba wani wahalan da suke sha kuma ka duba yadda mutanenmu suke sake bawo tashin guduma abin zai sa ka kuka yanzu tashoshin sunna tv tashoshin su albani tv tashoshin su Afirka tv musulmai ne suka yi ta cire kuɗi masu kishi fa suna yi Afirka tv sunna tv wani dan majalisa ne a kwatano ya zo ya yi wisal tv haka aka samu masu kishi suka cire kuɗi suka yi yanzu albani tv da aka samu ɗaliban albani da kuɗin aljihunsu suka cire fa suka yi babban abin da zai tallata abin a rika sayan wa'azozi ana sawa a samu kuɗin da zai manteni a daɗe ana ba da tarbiyya sannan kuma takan ta samu ta daɗe to wani zai ce wa'azi sai an biya ba za a isa ba sannan kuma talla da za a rika sawa a tashoshin zai samar wa tashan kuɗin shiga da za a yi mantenin na tashan sai ka duba kaso goma kaso tara cikin goma na 'yan kasuwanmu ina suke kai tallan kasuwancinsu kamfan da sauransu tashan arewa ta fi tara talloli a kan tashoshin sunna tv da waɗannan sun tasha na musulunci da muka faɗa tallan sai ya gagara ba hanyar shiga dole kai a rufe tashan sai a buɗe wani tashan ana so ta yi armashi sai a nemo ɗan dirama an ba shi shine ambasadan tashan dan yi armashi in an sa malamin addini kenan ba zai armashi ba yanzu a irin wannan fa ake rayuwa to shine za ka yi mamaki dan samu wani la'anannen dan momo ya zo yana hira da bibi yana kira masu kuɗi madadin su rika cire kuɗi suna gina islamiyoyi da masallatai gara su rika sawa a harkan fim ya fi albarka ta yi magana bbc magana ya zo a duniya to ka duba musulmi fa yanzu ya yake wannan magana yana nuna cewa sa wa'azi gina masallaci islamiyya ba shi da amfani fim ya fi amfani wannan dai ana ganin barna me ba zai wani irin bala'i ne ba za a gani ba kuma su samu ɗaurin gindin gwamnati a yi sari ai Allah dai ya kyauta to a takaice dai lamastumun nisa'a yana nufin jima'i ne a ce da yace au lamastumun nisa ko kun sadu da matanku ashe ba shafan mace ake nufi ba kaga ibnu mas'ud habrul umma ne kuma tafsiri ai oga ne to kaga ya fitar da wannan ga ayo ya ayu allazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu ay faghsilu min janaba wankan janaba wa in kuntum junuban fatahharu hada ita ka dalilai ala ayi halin zance mafi inganci dan mutum ya shafi matarsa da nufin sha'awa ko ba da nufin sha'awa muddin mani ko mazi bai ta a jikinsa ba alwalansa yana nan dalili kan haka akwai hadisan matan annabi suna na Aisha suna na Ummu Salama to da dan sun ce annabi zai alwala kafin ya fita sai ya rungume mu ya sumbace mu lokacin su ce ma yana da azumi kuma su ce sai ke sallah sai ka ji na Aisha ta ce amma cikin kwakwan da zai iya rike sha'awan shi kenan in ka je za ka yi kai dai ka sani kana cikin garari in kilo ta dabau alwalanka ya warware in kuma ka kubuta ba abin da ya fito sai ka je kai sallah ba abin da ya taba alwalanka ne zance mafi inganci sai babi na sha bakwai ya ce babu la'amalu ko babu la'amali fi ghuslil janaba babin aikin wankan janaba abin da yake nufi kawai sifar wankan janaba a aikace yaya ake wankan janaba sifar wankan janaba a aikace قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروه an abihi an aisha ta ummul mu'minina anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana idza ightasala min al-janabati bada'a bi ghasli yadayhi thumma tawadda'a kama yatawadda'u lis-salati thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'i فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء ala jildihi kullihi yake cewa ya haya ya bani labari daga maliku maliku daga hishamu dan urwa daga babansa an aisha ta ummil mu'minina daga nana aisha uwar mu'minai anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tace lalle manzon Allah kana ya kasance idza tasala min al janabati idan manzon Allah ya tashi wankan janaba Sheikh Uthaymeen yace kana sala ai kana iza arada an yaktasila haka zaka kaddara idan ya nufi yin wanka yana nan kaman ayan da Allah ke cewa fa iza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi sai aka samu wasu wai sai suka fahimci ayan wai sai ka kammala karatun qur'ani ne sai kai a ubiya aka ce mai wajen kace Allah ce fa iza qara'ta alqur'ana in ka karanta alqur'ani Fasta billah sai ka nemi tsarin Allah da kan zai bude alqur'ani tabarakallazi biya da almulku mulku, huwa ala kulli shay'in karshe ya je wurin da zai tsaya ko ya je karshen suran sai ka ji ya ce nuna billahi minash shaitanir rajim sai ka ce gaba wai hujjan gashi nan to kaga fassara aya kenan da molonka baka biya ya magabata suka fassara shi ba sai ka duba to a aikata shi annabi yake karanta qur'ani ne ashe sai ya fara a Uziya. sannan sai ya ɗauko sura to sai ka hukunta annabi bai sani ba ne a abin da yake nufi din abin da ya shine fassaran aya dan aikin annabi da maganganun annabi sune ne fassaran alƙur'ani wa kana ya aya fassara ayan ake nufi to ce abin da ake nufi in kana so ka karanta qur'an to tun farko kayi a uziya haka hadisin da ya yazo ka nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al khala'a Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi sai wani ya fasara kun ji ko annabi in ya shiga ban daki sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al wal khaba'ith shin za ka fi a turan yadda larabcin ya zo a'a sai ka kaddara idza arada an yada kula idan ya nufi shiga ban dakin to kafin ya shiga a wajen ban dakin ne sai yayi addu'a sa'annan ya shiga dan ba ambaton Allah cikin ban daki shi yasa addu'an ban fita ban daki sai ka fito ne sannan ka ce ka ai ba a ciki bane to haka ma anan izaktasala min aljanaba ai iza arada an yaktasila min aljanaba annabi ya kasance idan ya nufi yin wankan janaba bada bi ghasli yadayhi farko yana fara ne da wanke hannayensa wannan hadisi ɗaya ne daga cikin hadisan da suka tattara sifan wankan janaba ijmaliyan domin wankan janaba iri biyu ne akwai sifatu ijiza da kuma sifatu kamal sifatu ijiza sifa ne in kai ta ta wadatar akwai sifa kuma ta gaba ɗaya ya ka bi kowanne ya ka haɗa fara'id mustahabbi sunnoni duk sai ka haɗa to wannan hadisin na nashi ya kusan hada wasu gabobin da duka in ka hada ka dauko ni hadisin na na maimuna sai ga ya fitar maka gaba daya kace farko yana fara da wanke hannayensa hannun a wanke hannayensa yana nufin farkon hannun zuwa wuyan hannu ba wai zuwa gwiwa ba wato wanke sau uku haka kuma shi ba a cikin mazubin ruwan ba ne ruwan a bokiti ne za ka karkatar da bokitin a hakan hannunka na dama sai ka wanke ka sake sai ka wanke sau uku a waje tukuna nan ne sai ka tsoma hannunka ka fara wanka to shine wanke wanda annabi yake farawa thumma sa'an sa'annan kuma sai ya yi alwala kama ya tawadda'u lis kamar yadda yake alwala dan sallah kaga yanzu anan ya nuna da ya wanke hannu me yake biyo baya alwala ne a yudkhilu sulu fil ma'i sa'an nan sai zo ya tso ya shigar da yatsunsa hannayensa kenan cikin ruwan fa yukhallilu sai fara tsatsefewa biha da ita yatsun nasa usula sha'arihi tsakiya tsakiyar kansa wato rami ramin dakinsa wato yana mutsutsakawa haka ake wankan da janaba shine wata amimul ma'i ruwa ko'ina sai ya taba to tabbatar da umumul ma'i shine sai hannunka ya taba ko'ina. inda gashi kana mutsutsuka haka annabi yake yi thumma yusabbu ala ra'sihi salasa gharabati sa'annan ya ɗebo ruwa ya zuba a kansa zubowa sau uku ya dai da hannayensa yake zubowa thumma yufidul ma'a ala jildihi kullihi sa'annan ya zubo ruwan a gangan jikinsa baki ɗaya to da wannan zaka iya fahimtar cewa wankan janaba idan aka yi shi ko ba alwala a ciki to za a iya zuwa a yi sallah da shi me yawa za ka ce to a nan an ambaci alwala e ka duba ya yi alwala kafin wankan to in alwala kafin wankan <coughs> to kaga ya alwala da janaban a jikinsa to in dai wannan alwalan ne ake nufi ya halatta masa sallah to ai yayi shi da najasan a jikinsa to a nan ne malamai suke cewa wankan ka na janaba shi yake halatta maka alwala sallah ba alwalan cikin ba ne domin alwalan cikin ma bai zauna ba wankan ya fi shi ƙarfi in ba haka ba da ba haka ba da sai alwalan ya tafi ƙarshe sai ya gama wankan sai a ce sai ya yi alwala da haka da wannan yake tabbatar da cewa to sai ka zo ka yi wankan ba ka sa alwala a ciki ba na'am an samu hadisan da sun zo babu alwala a ciki kuma annabi ya yi sallah da shi yake cewa wa ni an malikin an ibn shahabin عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة ya karɓo daga Maliku daga Ibnu Shihab daga Urwa ɗan Zubair daga Nana Aisha ummul mu'minina anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Aisha tace manzon Allah kana ya kasance yaktasilu yana wanka min ina'in daga akushi mazubi huwa alfaraqu wanda shine Alfaraku. Alfaraku shine ya ta'u sittatu ashara ribulan suka ce yana matsayin ribul goma sha shida kawai a sauƙaƙe kaman ka ce mudun nabi guda goma sha biyu ƙananansa shine faraq ɗin ba alfarqu ba kaga alfarqu ra'un ɗin da sukun madadin fataha wancan bambanci wannan alfarahu wato ɗibi ne na ruwa wanda adadinsa ya kai ƙananan modun nabi guda goma sha biyu ta ce annabi yana wanka da shi minal janabat a wankan janaba wannan kuma babu cin karo tsakaninsa da wani hadisin da ka sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wankan janaba da ruwa sa'i ɗaya sa'i ɗaya kuma kaga ƙananan modun nabi guda hudu ana nufin sa'i ɗaya yana isan annabi in ba ruwa iya sa'i ɗaya yana wadatar da shi amma fa daga sa'i ɗaya ana nufin zuwa sama to zuwa saman kenan sai ka ce baya wuce modun nabi sha biyu shine alfarak shine yake cewa daga akushi huwal farak wanda shine farak wato mazubi ne da yana ɗaukar ruwa modun nabi sha biyu min aljanabatu kuma wankan janaba ne annabi yake yin haka Sani wani lokacin yadda ruwan haka, ko lokacin ruwan baya kai haka. Bala wahadda sani an malikin, an nafi'in, an na Abdullahi bin Umar, kana hizarta sallamar jana'abati. Bada'a, fa'adda ra'ala yadda yi da yin yunwa, fa'adda raha, sun maƙa sala farjahu sun ma madamaɗa. Wa ɗan tsara, sun maƙa sala wajahahu, wani duha fiye a yi na yake, ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء kagan shi da tsawo kuma ba alwala ko ɗaya kuma a ciki yace an daga maliku daga nafi lalle abdullahi dan umar kana ya kasance izagtasala min aljanaba sayidina wannan kai abdullahi dan umar ya kasance idan yayi wankan janaba wato iza da shi ma zaka ƙaddara. idan ya nufi yin wankan janaba bada'a yana farawa ne farko fa afraga ala yadihi yumna sai karkata ruwan akan hannunsa na dama kaga ka abin babu a wancan hadisin kuma kenan karkata mun yi bayani dazu ba wai ma hannun za yi a karon farko ba fa ghasalaha sai ya wanke hannun ta kenan wannan yana nuna maka shumuliyatul islamiyya addinin musulunci ya gama komai da komai ne domin ka duba iya tsafta a nan ta kare yau ne sai a zo a ce maka ka rika wanke hannu ai akwai kaza kaza corona ai akwai cholera sai cholera ya zo ake gaya maka fa'idan shi annabi tun kafin zuwa na gaya maka gashi ma wankan janaba ne eh to ka fara wanke hannunka daga waje ruwan da zaka diba cikin ka zai zo ba a san me hannu ba to ka fara wankewa Ka ga asalin alwikaya din kenan wa rigakafi original yake cewa manzon Allah ya kasance zai karkatar a hannunsa na dama fa ghasalaha sai ya wanke ta thumma ghasala farjahu sannan sai ya wanke farjinsa kaga nan kuma da nan ya fara thumma madmada sa'annan sai kurkuran baki tsara ya fesa hanci thumma ghasala wajahu sannan ya wanke fuskansa kaga alwala ne fa a fakaice alwala ne abu kaga wanke hannun farkon ya tsaya kan wanke hannu daga nan sai abin da zai biyo baya ka wanke sai kuma ya wanke gabansa to ya wanke gabansa to sai kuma ya kurkura bakinsa amma zai wanke hannun tukuna kafin ya kai ga kurkuran baki ai wasan tara ya fece hanci thumma ghasala wajhahu sa'annan ya wanke fuskansa wa nadaha fi aynaihi sannan sai ya yayyafa ruwa a cikin idanunsa asa Abdullahi dan Umar kuwa Mm, shi wajen bin sunna wani lokacin akwai overdose ba overdose ba ne shi yana ganin haƙiƙanin abin haka wato shi ya zo wanke fuskarsa yadda annabi yake cewa a tuttu ɗaɗin nan to shi ya zo idon fa yana ga wajen fita kansa bai tuttuɗa ba to cikin idon sai an zuba ruwa <laughs> shi ne wani ba zuba ruwa yake a ciki ya ma wuce yayyafa zubo ta yake yi amma shi bai lizinta mu wani cewa sai wani yayi ba shi dai a haka ya ɗaura wa kansa kamar yadda abu hurera ne ya lazimta kansa ya zo alwala wanda sai ya zo nan don sai wanta fuska sai ya ƙure haka har wuya wanta kafa sai ya zo har idon sawu gwiwa amma ba so kowa ya sani wata ma yana yi wani yana son bene gan shi a bore da aka sallar shi a lolan shi dama kana kallona? ai da na san kana kallona da ban yi haka ba shi ya fahimta ne a hadisin da ya ruwaito daga annabi cewa kullu ummati ya atuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athar alwudu faman istata minkum an yutila ghurratahu falyaf'al shi sai fahimci to ka wuce iyaka amma sai ka ce a abu da wannan fahimtar ka annabi ya faɗi haka amma ina yake tsayawa ga inda yake sa to aikin annabi shine fassara to amma shi bai lazanta kowa ce duk wanda bai gina ya zama ɗan bid'a ba shi bai wannan ba wannan zafin kan sai a zamanin nan kowa ya ɗebo ta fahimtan shi ne fa kuma zai ɗauko fahimtan da kowa yana da majal akwai fagen kowa ya faɗi abin da ya fahimta amma sai zo ce shi fahimtan shi shine alƙibla kawai duk wanda baya kai to dan bid'a ne wannan dama karamin sani ko kumi ne shege ka wannan in ba ka yanzu wannan matsala da muka kawo na abin da ya shafi mutum ya sambaci sai yana da laula laula kaga duk sabani malai kuma kowa ga abin da ya tafi akai da hujjojinsa baka ji bangare kaza sun ce bangare kaza ɗan bid'a sun fita a ka'ida ba a'a matsala ta furu'a ko abin da ake bukata kowa zama da kyakkyawan niyya kuma har ga Allah abin da ka fahimta a kai ɗin haka ne to a ka'ida in ka sauko a kan abin da ka fahimta daidai ne amma ka sauko dan wai mafi yawa ba sa kai yanzu abin da kai ma shine asalin ɗin shi ne asalin bidi'a haka al'imamu Sunani ya faɗa a cikin littafinsa da yake sharhin Bulugul Maram sunan littafin menene shirin nan na Bulugul Maram na Al'amiru Sunani Subulus Salam na Subulus Salam a cikin ya kawo wannan magana ya ce duk wani abin da ka karanta na hadisi a duk binciken iliminka kai ka iliminka ya nuna maka ya inganta kuma yadda ka fahimci ma'anan ga magabata akan haka shine abin da ya tabbata sai dai jumhur mafi yawancin malamai da mutane ba a kai suke ba sai ka ce to tun da daidai ya tabbata bari dai in bi na mutane din kar a ce na yi tawaye yace abin da kai shine asalin bid'a ko akai kake kai kaɗai ka tafi akai kuma a girmama a dubi manufanka me yasa ka tafi akai to irin wannan adalcin ba a samun tafi a bakin malaman da sun yi nisa ilimi shi sa ƙasan nan kana so ka samu wanda yake wa matsala adalci na ilimi ka samu dr sani rijiyar lemu za a yi sabani a ce albani zari a jikawa ga wannan ya yana ta gidan da dr sani ya zo ya kama ka hujjan kowa ta ta sai ce ni ga inda nake amma ba na so kan wani ya ce dan abin da yake ma ne asalin sunna a wurinsa in ya sauko ya yi bidi'a to kaga waɗannan malamai da su tumba sa ilimi kenan to irin waɗannan malaman ake nema a cikin al'umma amma galibi yau zafin kai kowa ya fito shi ma yanzu yana neman a san shi hubbun zuhur wannan to wallahi yana neman gaba ɗaya rusa harkan malanta yanzu kowa wai yana so shi ma sai an san shi a ce shine gwarzon malami ba ga wannan fitsararren nan baffa hoto kowaye da ya zo yanzu shi dole zai yi suna ala ya ji ko ɗigo akidan hidadiyya ya zo ya matsale da ita a Najeriya yana nuna cewa abubuwan da yake kai shine aqidan Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali kuma yazo sai aka wayi gari ba a fahimta ka ba sai ana tabbata Sheikh Rabi al-Madkhali ana cewa 'yan madakila ne ƙarya ne ba ƴan mada wannan ba ƴan madakila bane eh yana danganta kanshi da salaf dama hidadiyya su ma haka dama duk mutumin da zai zo da wata aƙida mummuna ya fi jingina ta da salaf ga ahlus sunna dan ya ci kasuwan shi shi yasa tun a tarihin da ɗan shi'a suna da awan su ne ahlus sunna ɗan mu'tazilawa suna da awan su ne ahlus sunna nan kurkusa ka dubi Abdul Jabbaru duk babatin shi ne sai ta shi ne ma asalin ahlus sunna wannan aka samu dan shi'a da ya rubuta littafi a shi'a hum ahlus sunna shi'a su ne ma asalin ma ahlus sunna kawai in ka zo kan ka gama to duk wanda ya ɗebo ɓarnan shi sai fake da waɗannan to dole ne ba sai an dage da karatu in ba ka ba wani zai je ɗebo ƙarya sai shine musuluncin na farko ya batar da mutane na biyu ya sa waɗanda suke da ilimi ma cikin rudani dan yanzu abin da babba Hotori ya sa wasu cikin rudani a ƙasar nan wasu suna ɗaukan shine salafiyan to wanda ba son salafiya ya samu damar bari ya sukan salafiya wani dama malami ne ya san da awan ba daidai ba amma yana yi wa shek Rabi ibn Hadi al mummunan fahimta sai ce ai madakhila ne sai ana kiran su wai madakhila kuma duk wanda yake karanta littattafan shek Rabi ibn Hadi al ya san da awan su baffa hotoro yi hannun riga ne ba kusa ba tsakaninsu da shek Rabi ibn Hadi al rabi ibn hadi al-madkhali ma babu wanda ya kai shi raddi akan aqidan su babba hoturu a cikin malaman da ake da su rabi ya fi su raddi rabi ka dauki littafin shi sharh aqidatu salaf ashabil hadith na sabuni rabi da ya sharika da ya zo karshe da ya kan waɗannan matasan kana gani ka san da su yake yi sannan ka ɗauki littafin da ɗalibin rabi ya rubuta kuma ya kai gaban rabi rabi ya duba sannan ya tabbatar ka'idoji da dawabi da shakarabi ibnu hadi almadkhali yake bi kafin ya ce malam wani dan bid'a ne yana da ka'idoji wannan aqidan su bakko hotoro hidadiyya ne aqidan muhammadul hidad wani mutum a misra shine zo da da'awa ya zo da aqidan ne kwangila ne yadda zai kwantar da da'awan sunna a waye gari ba da'awan sunna a duniya tunda an waye gari da'awan sunna ita take mamaye ko'ina. shi ne zo da ra'ayin kawai bidi'antar da malamai ake ta yi ake ta yi in ba ka ba farko tambayan da za ka yi ana cewa waɗannan 'yan madafila ne masu cewa 'yan madafila ne sun yarda da shek fauzan ya aka yi har yau shek fauzan suna tare da shek rabi ibn hadi al-madkhali kusan kullum sai sun ziyarci junansu ya aka yi rabi bai bidi'antar da su ba duk waɗanda kana karanta littattafan rabi ya bidi'antar da su ka bi ka gani asali za ka asalin su akwai kashi a gindin su ɗan ikhwan ne ikhwan na kuma kowa san tarihin su ba Ali sunna bane nesa ba kusa ba in ka samu wani video clip da aka yi wa Dr. Abubakar Birnin Kudu baya tambaya zaka ji ya fitar da bayani wanda ya kafa muslimu na su hasanul Banna ne su hasanul Banna kuma ka je ka sarar ko lakcan Dr. Sani Jalle kungiyoyin jihadi zaka san su wane ne yan ikhwanul muslimin su hasan banna su sayyid qutb sayyid qutb kuma qutb din matsayi ne fa dariqa ya wuce shehi ya wuce kaza ya wuce kaza matsayi kai matsayin sayyid qutb ya kai ya zo ya daina sallan juma'a shi a dariqan ya ya fi karfin juma'a har ya mutu sayyid qutb ba sallan juma'a in za a bace maka kidan shi zunjurutun kafiri ne to su suka kafa ikhwanul muslimuna to galibi raddaraddan rabi ibnu hadi al-madkhali akan irin waɗannan ne kuma rabi ibnu hadi al-madkhali ka je karanta littafin asfahu tabiin wanda wani malamin ya rubuta malam abubakar waye ne a kaduna wanda aka sani da usaimin za ga asalin abun duk littafin da ka sani na rabi har yau ka je ka gwada nema ka ɗan rabi zai nuna malam wani ɗan bidiya sai ya kawo maganganun malam wani da littattafan da wani ya yi magana ya kawo maka ƙarara. ya nuna maka caji kuma zai ce maka kafin sai fara mishi rabbi sai da ya tura mishi sako akidan nan ka duba sai zai baka irin shekara biyar ma yana nuna maka hujja in ka ci sauka sanin haka yi da su a'idul karni da sauransu to galibi wannan sun ɗebo zafin kai to mutumin da yana haushin waɗancan bai ma san wayar wani zan yana ta madafa an ka ajiye shi wa shek ibn hadi al-mas in ka kafa mutane mai bid'an ta da mutane bai san ma shek ba rabi ƙidansu daban ya sha bamban da su baffa hotoro kuma waɗannan malaman da yake ta bid'antar da su a Najeriya masu sun fi shi sanin Sheikh Rabi Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali duk dauraron nan nake ganin bidiyon shi ya je har sau dai haji sai so ya ga Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali ya tattauna da shi ya gaya mishi ga irin abin da ake a Najeriya fa da sunan da awar shi shi ma Sheikh Said mai kwanon dai gashi nan shi ya ce da a wansu baffa hotoro ba daidai ba amma yana bayan baffa hotoro akan abubuwan da yake ɗari bisa ɗari eh ba shiga ta kofa bayan shiga ta windo <laughs> to kaga <laughs> duk wannan wani ɗimuwa ne baka goyi bayan shi ba amma kana bayan da awai shi kaga shi ma duk dai karkatan ne daura ya ce shi ma duk yana karanta littattafan shek rabi akwai ɗimbin ilimi a ciki ce ya je ya gan shi amma aka ce ya shiga yana jinya lokacin ba shi da lafiya daura yace to har ya dace ya samu sun hadu, ba da sun haɗu zai tattauna da shi ya gaya mishi gashi gashi gashi gashi ga irin yadda aka ɗauki da awan shi da sunan shi a Najeriya kaga mewa da an sa bayanin da zai watsakar a kai suna da Sheikh Rabi din fa suka zo suka ɗauki wasu tambayoyi suka tura wani malami Fala'atu Zahran a can misura ya kai shekara biyu na cire pdf har na print yana da littafin na karanta littafin tambayi kusan ishirin ko talatin ne suka yi wa shek wala'atu zaharan suka yi ta ɗauko wasu shigohoyi akan malaman najeriya suka yi ta tura shek wala'atu zaharan suna jujjuya abin shek wala'atu zaharan ya rika bid'antar da malaman ƙasan nan a ciki ne matsayin kungiyar izala kungiyar izala bid'a ne haramun ne a shiga ne matsayin malam kaza ya ce ka eh dan bid'a ne haka ga akwai littafin wanda yake so zai printin ya gani to me yasa farko ba ku dau tambayan kun kai wa shek rabi ba ɗaya in dai kuna ta ku ɗan rabi ne a ce ƙarya ne ɗan atu zahara shi ma atu zaharan kuma akwai magana kan shi me yasa kuka ɗauka ba ga shek rabi a ce bai san ku ba suka kai atu zaharan a masar yake to kidadiya a masar ya fito a ce wa dan hidadiyan suka kai sai a zo ana ta ihu ana ta kaza su kuma waɗanda suke ta mukabala da su sai suka ɗauki bakin jini kuma sai suka ɗaura shi rabi ibn hadi al madkhali na ga wannan kasana katina ya rubuta wani muzakira ya sa mishi at-tayyarul madkhali shi kuma ya rukurku da shek rabi ibn hadi al madkhali baka hoto ne ta to ai mukabala a Kano za a yi shi kuma baka hoto da dama neman suna to ya yadda a yi amma da sharadi ko dai a yi a masallacin Usman bin Affan a gadon kaya ko kuma a kai masallacin khulafa'ur rashidun masallacin Sheikh Abdul Wahab Dalla ko a kai masallacin Al-Furqan na Dr. Bashir ko a kai masallacin Al-Imam Al-Bukhari masallacin Dr. Sanawi Jalle kaga center kenan da za a ganshi shi ma to shi ma a nan baka tura ranar za gane a ce ƙarya ne ba dan salafiya bane shi tsakanin shi da salafiya bara'atu bara'atu bi'ibin min dami yusuf ne domin in yana da awan salafiya ne na gaskiya da yake magana to karya ne ya nuna ko dai jahili ne bai karanta sharhu aqidatu ahli sunnati wal jama'a na lalaka'i ba da su a shari'a na kwas bai ma karanta aqidan salaf ba gaba daya in ya karanta yake aiki da shi to musiban ta fi girma fa in kunta la tadri fa tilka musibatu wa in kunta tadri fal musibatu azam yaya magabata suke akan mukabala magabata ba su yadda da waɗannan mukabala yau da ake kai din nan ba ba wani shafin sarki zaki shafin ga kowa bude shafin mukabala magabata suna faɗa da wannan in mukabala ga magabata sun yi mukabalan ta kama dole kuma ɗan bidiyan in ya zo ba sa shahara mukabala sai a fito bainan jama'a Don so da tsarkin zuciya suke kai kana son mukabala to zo mu zauna mu biyu da kai ba sai an tara al'umman annabi ba domin abin da ya sa magabata suke gudun yin mukabala tsakanin mabiya domin dama wani bai taba jin shubuhan waɗancan ba dalilin mukabalan zai ji shubuhan to daga nan ya koma can ka san mukabala kamar kallon kwallo ne wani a kallon kwallo zai canza sheka da ka magabata ba sa yadda ka abin ka tare maga kai ka taba jin ibnu taymiya sun san mukabala a duniya in ta kure sai a je gaban sarki a yi in ka karanta su imamu ahmad ibn hanbal ya ka gama da su bishirul murisi ka karanta kaza karanta kaza suna rijin albani ya taɓa mukabala ma koye ne a kalma ɗaya biyu kure ne shi sai ga sun yi mukabalan a sarrance sai ga shi daga mukabalan ya tuba ya dawo sunna amma yau da ya zama mukabala yar neman suna ne wa ka yana tuba bagon da yake tuba dan dama yar neman suna ne duka neman ilimi ne kowa zai ga gashi an kuro shi ka eh amma dai a sake duba nan da yake dama ƙarya ne yana nuna bajinta ne da ilimi amma magabata ba su haka da aka da magabata suna nan waɗannan mukabalan bulala za a rika yi wa mutane mukabala kake so zo mu haɗu da kai haka za ka karanta sharhu usul sunna wal jama'a babi fa al imam lalaka dinga ka hadisai wani cikin magabata haka zo aka maka Allah na zo mu yi mukabala sai ta ni fa ba ni da shakku akan abin da nake kai ba ni da matsala ba sai mun tattauna kai da kake da shakku ka je ka tattafi a cikin bauɗewanka ba na bukatar mukabala to shi yanzu ga babba hoto da yake kan rajin salafiyanci salafiyanci mukabalan ma ka ce sai a waɗannan da bukata ya biya kuma sai ya ɗauko ƙarya kuma sai ya zuba akan shek Abdulwahab kuma zai gama akan Dattijo in Sheikh Abdulwahab shugaban ɗan sururiya har gaban Allah ka je kana da hujjan da zaka ce Sheikh Abdulwahab ɗan sururiya ne ne sururiya ma tukuna waye ne sururiya muhammad surur wane ne shi sannan menene usul na da da'awan yan sururiya sai ka kare kanka da sauransu sannan ina shaka zuwa ya taba cewa shi dan sururiya ne kawai mutane don neman suna wai mukabalan ma sai a wuri kaza a yi bidiyo a yi audio a yi shaharawa duk ƙaryen ya sa ga ana ta muƙabala, dariƙa ahlus sunna duk daga wake bari ba abin da za a bari don ba a yi shi don Allah ba a koma asalin aƙidan magabata amma ya ɗebo hidabiyancin shi shi yanzu Allah dole yana so shi ma sai an je shi da haka mukabala ma bari a kawo babban wuri eh a kawo kaza a kawo kaza kaga duk wannan hayaniya ne Allah eh shi ba kongo eh, je eh, ta yi da nan da kun dama dama dama wani da an ba da fa'ida Eh, asadu suna akwai ɗan fa'idodi sai dai wani lokaci barnan sai a hankali. Wato mutum ba zai gane matsalolin ba sai in mutum yana karanta asalin yadda magabata suka rayu ne dangane da mukabala. Wato shi asadu suna yana da ƙoƙari wajen fito da abun, amma kai da za ka fahimta galibi ɗalibi ne. Wato wani akwai shigo da za a shigar da shi a nan ya tafi. na saba kallon wani mukabalan da daɗewa da suka ya fi shekara goma da wani ɗan ƙala to su biyu a kan shi duk wanda ya kalli mukabalan can mai karamin kwakwalwa ne wallahi zai tafi zai rude in wanda ya saba kallon can mukabalan wallahi ya kalla zai rude dan akwai abubuwa a ciki shi ya sa da suke yi ma cewa wai a ya koye a yawa haka yake fada yawa ya eh, to kaga eh, dama to akan irin waɗannan wato su asali abin da yake kawo ishin magabata suke ƙaura wa yin muƙabala asali alu suna tafi akan gaskiya ba ka buƙatan sai ka ji bid'a ba, ba ka buƙatan sai ka ji wa'azin su na bauchi sai ka ji babu buƙata kawai a karantar da mutum asalin musulunci to tun da ana toshe kar ya ji na bid'a ko lokacin da kuka kawo muƙabala kun aje shi ya ji duka aiki ko in mai karamin kwakwalwa ne zai bi wancan sannan aka wayi gari dan bid'an nan ya zo da wani ka'ida ya rukuza kafa kaka kwayi sunna to shine abubuwan da magabata a salatan ba su yadda da waɗannan abubuwa na muƙabala da munazara da sauransu ba su kawai in ka zo da shi ba a take ka a kore ka zai ma muƙabala da kai ba mun karanta ba a cikin hilyatu ɗalibul ilm wancan abdullahi wane ne wanda ya ɗebo shigo na hawarijance shigo garin madina ayoyi masu zafin kai na hawarijanci sai zo wurin sahabbai a fasara nan akwai shigo akwai shubuha hawarij ne boko haram sai su ce je ka can karshe ka ce je ka samu ah, amirul mu'minin ai ya fi kowa sani ilimi akan na yadda yawa yana zuwa sai ya zero sai na mare sai ina zuwa ina mare su je bulala ne na bishiyar dibino danye a san baya tsinkewa gashi ya sha malu don sifan hawa da akwai malu ya yi tambaye ya rika roƙa mishi kan ya rika jini duka tukan yadda daga wani jiha ta fiye fari jiha sai na mu da tura ya rubuta wasiƙa ya kira wani jami'an tsaro da ka kai shi jiha ka kai ka ba gwamnan su wasiƙa wasiƙa sai na mu da ka kore shi ya bar gari Ya yi nesa da inda al'umma suke dan yana rayuwa inda al'umma suke zai sa musu musu shubuha ya bata musu addini ka duba ka ba maganin ayi muƙabal a dake shi a kore shi haka kawai amma yanzu a bari ana ta abin ne eh dama dama duk kasa na demokuraɗiyya yanzu duk wannan hayaniyan a saudiya ai babu wannan hayaniyan yanzu mutane ai suna ta madasila wannan zafin kai na madasila za zama yanta rabi a saudiya yake su barke dan ta'adda ya aka yi ta kama su a'i su muhammadul arifi su wane ne wane ne aka yi sauri ta kama su tabar shek ibn hadi ya ishe ka aya yana fatawa yana littattafai yana kazana da kala a ce wannan kungiyar addini ce musu madafila in rabi ne dan ta'adda yau za a bar can ba za a bar shek rabi ba a ce wannan wani hayaniya ne ana nema ba ta sunan malamin musulunci ne kar a manta fa Muhammadu Yusuf da ya zo da fataccen da awan shi ya kira sunan markazin shi markazu bunu taimiya da an daina karatun littattafan Ibn taymiya dan an ce Ibn taymiya nasu ne da ba a kwari musulmi ba aka zo suka fara karanta littattafan Muhammadu bin Abdulwahab har aka samu alamun da suna cewa a daina karanta littattafan Muhammadu bin Abdulwahab su kitabu ta su Muhammadu su anan suke samo shubham har ana nema a tsorata ya za a bari ya za a ɗauki malamin sunna a bar musu to haka shi ma Sheikh Rabi ahli sunna ne ɗari bisa da duk wani ɗan bidiya da ya zo da suna Saudiya saurayi shi take su Salmanul Auda suwaye duk saudiya ba ta barin su daure su take da sauransu saboda sun zo da jafa'i da barna ya aka yi aka bar rabe lokacin da kama Salmanu auda sun fito an kama babban malami shakka wajen ya ta kai amma an kama malami ku duba wa aka kama fa wa aka kama ba a fara sihu an kama an kama zazzaci zaka kama malami an kama ai sai ka duba wa aka kama an kama da barin kana jin haushi ai malam dai eh, wani iri yake da an kama Salman da kuna ihuwa aka kama me yasa har yau Saudiya ba ta taɓa zuwa ta ce a kama shak Rabi ba tana alfahari ma da Sheikh Rabi a ce wannan da awan ba nasu ba ne. ba sa bari a yi wannan amma munan nan demokuraɗiyya da sauransu abun ya yi yawa kuma kowa ɗebo jagaliyancin sai zube ta a Kano dan ana ga Kano dalili alhamdulillah ma gwamna Ganduje ya yi kokari ko akan na Abdul Jabbarun nan in an dan rage amma Allah ya sa dai sauran gwamnatocin su fara an karewa gari ya cinye mana karatu shi matsalan mukabala rajin mukabalan ma matsala bari mu kara sababin yake cewa ina muka tsaya ne Yau wane zahabi a ne su zuba ruwan a cikin ramin idon samun ce wannan tsananin ibnu umar ne sun makasala ya da huliyum na sannan wanke hannunsa na dama sun malusura sannan hagu sun makasala ra'asahu sannan ya wanke kansa sun makasala sannan ya yi wanka gaba ɗaya kenan ya zubo ruwa a jikinsa duka wa asadu alaihi ma ya zubo ruwa duk jikin shi kenan kaga duk waɗannan sifofin wankan janaba ne kowanne ka ɗauka yayi. yi wa haddathani an malikin annahu balagahu anna aisha ta su'ilat an ghusl al mar'at min al janabati kaga wannan ma akwai inkibai maliku yace labari ya zo mishi daga aisha to wa ba da labarin kaga babu yake cewa an tambayi na Aisha an gusulil mar'ati min janaba game da mace ta yi wankan janaba ya wankan ta yake fa qala ta ce li tahfin ala ra'siha hafanati ta ɗebi ruwa ta yi ta zubowa a kanta sau uku min alma ɗibi na ruwa sau uku a kanta wal tabghas ra'saha sannan ta yi ta mutsutsaka kanta biyadaiha da hannayenta kenan ta yi ta murza ruwan a kanta ya zama ruwan ya shiga kanta ba sai ta warware kitson ta ba wankan eh, haila ne shine sai ta warware kitso za mu zo mu je babi a kai amma nan ta yi ta mutuntukawa ta yadda za ta tabbatar ko da kitso a kanta ya zama ruwan ya shiga ko ina a kanta za mu tsaya a nan abin da muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuɓen harshe Allah ya ce mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik